wanda yake fama da ciwon hawan jini yana da muhimmanci ya kalli wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe saboda a ciki za mu kawo muku bayani da ya hawan jini sannan kuma za mu muku bayani akan abin da za a yi amfani da shi domin a samu waraka daga ciwon hawan jini a hawan jini suna daga cikin cututtuka masu haɗarin gaske waɗanda ana ana kiyasi a najeriya kurun a kowace shekara ana samun mutum sama da dubu ɗari wayanda suke kamuwa da hawan jini kuma ita hawan jini din tana faruwa ne saboda bugun da zuciya wanda jini ke bugawa fiye da kima wato jinin da yake kawa ga zuciya yakan buga fiye da kima ana cewa idan aka zo aka yi amfani da na'ura da ake gwada jini ya kasance a namba ta sama ya 120 sannan kuma namba ta ƙasa wato na wannan na'uran kenan to wannan shine normal jinin mutum na tafiya amma a lokacin da ya wuce ya kai 140 tun daga 120 din nan har zuwa 139 duk ana ganin normal amma a lokacin da mutum jinin shi bugawansa wato namba ta sama ya kai 140 bisa na ƙasa kuma ya nuna 90 to ana ganin jinin shi ya dan hau sama shi ake kira pre-hypertension kuma abinda yake da mahimmanci mu sani a nan shine ba kawai da jininka ya hau sama sai a ce kana da hawan jini ba akwai cututtuka wato da suke iya sanya wato jinin mutum ya hau wanda idan ya yi treating don wannan ciwon in ya samu waraka daga wannan ciwon jininsa zai koma noma akwai kuma wani yanayi na rayuwa da mutum yake shiga idan tashin hankali ko rashin ɗa ko rashin wa ko kuma wani abu da ya sanya cikin damuwa yana iya sa jinin mutum ya hau sama ko da kuwa baya da cutan hawan jini ne a'a zai hau ne na wannan lokacin wani lokaci mace mai ciki saboda yanayin ciki din yakan sa jinin ke dan hau sama saboda haka ba kowane lokaci bane da an auna an ga jini ya hau sama za a iya yanke hukunci a ce mutum na da cutar hawan jini a'a duk jinin da ya wuce ya kai ɗari da hamsin da tara to lalle a daidai wannan lokacin mutum a awon haka ga nuna ya kai ɗari da hamsin da tara to lalle mutum na da hawan jini musamman awon da aka yi ta yi constantly ma'ana ana ta auna ana ta ganin haka na tsawon lokaci kuma ya kasance wanda yake yin haka kwararren likita ne to a nan ne shi likitan ne zai iya gane cewa mutum hawan jini yake da shi ko a jinin shi ya hau ne saboda wani dalili a hawan jini idan mutum ya lura jininsa na hawa sama ko kuma yana da lalura hawan jini yana da muhimmanci ya gaggauta ganin likita kuma ya ɗauki matakai na wato rage saukan jini din wato saukar da jini din saboda daga cikin illolin da idan mutum na da hawan jini ba a ɗauki mataki a kai ba takan sanya mutum ya samu heart attack ma'ana bugun zuciya wanda wasu daga nan suke iya rasa rayukansu daga wannan bugun zuciya na biyu shi hawan jini idan ba a ɗauki mataki ba a ɗauki matakin magani daga cikin abin da yake haddasawa yana haddasa a wato mutum ya samu shanyewan bangaren jikinsa stroke kenan saboda haka hawan jini dai yana da muhimmanci idan mutum ya ji cewa yana da hawan jini ya gaggauta daukan mataki na neman magani to uh, wani alamomi ne mutum zai gane yana da hawan jini ko bai da shi a daga cikin alamomin da mutum zai gane alama ne na hawan jini akwai cewa zai kasance da yana yawan jin ciwon kai ma'ana kansa na ciwo akai-akai to alama ce ta hawan jini amma kamar yadda muka sha faɗa a bidiyon mu na baya akwai cututtuka da suke haddasa ciwon kai fa a'a idan mutum ya yana da ciwon kai to ba kurin sai ce a hawan jini ba a ya duba bp din shi idan an yi amfani da na'urar gwada hawan jini aka tabbatar da jinin sa ya hau sannan kuma gashi yana fama da ciwon kai to alama ne saboda kan mutum na da ciwon kai yana da kyau da ya je a gwada shi abinda za mu ba da shawara a cikin sannan ah, wani lokaci idan jinin mutum ya hau zai rika jin ciwon kirji kirjinsa na ciwo kenan sannan wani lokaci idan jini ya hau yakan haddasa matsalan eh, wato numfashi zai ji yanayin yadda yake numfashi ya canza ila yana numfashi da kyar ko yana numfashi samu-samu. sannan kuma daga cikin alamomin hawan jini mutum zai gane jininsa ya hau akwai eh, yawan buguwar zuciya zai ji gaban shi na faɗi ras ras zuciyar shi na bugawa haka kuma daga cikin alamomi akwai jiri wato mutum ya kasance yana yawan jiri sannan kuma ko kuma ya rika jin tashin zuciya wato amai amai ya rika jin amai amai wayannan alamomi ne da suke nuna idan mutum ya ji shi ya kamata ya je duba bp dinsa ya duba jininsa level na jininsa shin yana daidai ko ko a baya daidai shin uh, jininsa ne ya hausa ko ba shi bane wannan yana da muhimmanci to sai kuma uh, abubuwan da suke haddasa hawan jini a menene suke haddasa hawan jini daga cikin abubuwan da suke haddasa hawan jini akwai shan taba ko kuma da shan giya wayanda suke shan taba da wayanda suke shan giya yana da muhimmanci su fahimci shi yasa zamu ga musulunci ya kyamace wayannan abubuwan saboda suna haddasa cututtuka da dama saboda haka shan taba da shan giya suna cikin abubuwan da suke haddasa na biyu yawan nauyin jiki mutane masu kiba wayanda jikinsu mutane da suke da kiba uh, is likely wato yana yiwuwa su kamu da hawan jini saboda haka ana bukatar idan mutum yana da kiba ya yi kokari ya rika rage kibansa na biyu kuma abu na uku wanda yake haddasa hawan jini ciwon suga masu ciwon suga ana ganin suna iya kamuwa da hawan jini sai kuma waɗanda suke aiki over stress na aiki aiki kila mutum ya fita aiki tun daga karhe bakwai na safe ko karhe takwas har karhe biyar na yamma ba hutu ya zo da daddare gida ba hutu ba isasshen bacci shi ma yana iya haddasa hawan jini sannan kuma matsanancin ciwon koda yana haddasa hawan jini sannan shiga yanayi na tashin hankali ko damuwa na rashin da ko na wani abu ne da ya faru ga mutum ko ya mutum da yana da wadata yanzu ya koma cikin kunci ko ya rashin aiki duk ana ganin suna daga cikin dalilai da suke haddasa ciwon hawan jini a ya za mu yi mu kare kanmu mu kiyaye kanmu ko kuma idan mutum na da hawan jini me wani matakai ne ya kamata ya ɗauka to daga cikin matakan da masana lafiya suke cewa uh, mai hawan jini ya kamata ya bi shine na farko ya rika yawan exercise ma'ana ya rika yawan motsa jiki ya rika tafiya na su kilomita ya je ya dawo ko kuma ya rika dan guje-guje ko kuma ya rika yin dai duk nau'o'in na motsa jiki yana da muhimmanci mai hawan jini ya yawaita motsa jiki motsa jiki ma yana da muhimmanci ko da ba ciwon hawan jini ba domin me ta ko ina a lahiyar mutum mutum na motsa jiki zai samu isasshen lafiya sai abu na biyu da ake son mai hawan jini shine ya rage cin abinci mai gishiri da yawa kar ya ci abinci mai gishiri don shi ma cin abinci mai gishiri din yana daga cikin abin da yake haddasa hawan jini din saboda haka duk wanda yake da hawan jini ya daina cin abinci ya sanya gishiri da yawa abu na uku shine idan yana shan staba ya bari in yana shan giya ya bari saboda yawan shan taba da giya da abin da suka shafi kofi ayarin kofi gabaɗaya suna iya haddasa wato karuwan hawan jini din don haka kuma mai hawan jini yana bukatan don kare kansa ta samun isasshen bacci kuma ya rage stress ma'ana ya rage yin abubuwan da za su sa shi ya shiga cikin damuwa ya rika kauce ma irin wa'annan abubuwa wannan zai taimaka masa yana taimakawa masu hawan jini kuma yana taimakawa mutum ya kauce daga kamuwa da hawan jini din saboda haka in kana da hawan jini yana da kyau sannan mutum ya rika cin abinci wato mai sinadarin gina jiki shi ma yana da muhimmanci ga masu ciwon hawan jini su kula da cin abinci masu sinadarin gina jiki har wa yau mutum ya rage shan suga shan suga da yawa yana da illa a jikin dan adam to musamman kuma wanda yake da hawan jini shi ma yana da illa sosai saboda haka masu hawan jini su rage shan suga sosai a da yake ba mu san bidiyon ya yi tsawo dole muna takaita abubuwan ne a ƙarshe abin abinda za mu kawo sai mu muku bayani akan magani da za a yi amfani da shi irin namu na musulunci wanda zai magance hawan jini in mutum ya lizamci amfani da su a daga cikin magungunan da za mu faɗa muku a yanzu a bidiyo wasu bidiyon za mu kawo muku amma in kuna son ku rika samun bidiyon mu masu ilimtarwa kuna son ku rika samun magungunan mu na musulunci to kar ku manta ku rika ku duba daga kasan bidiyo nan za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu ku danna mana subscribe da alaman karara sannan ku rika danna mana like din yana karfafa mu yana sa mu ji cewa eh kuna tare da mu sannan ku rika yi mana comment ku rika mana tambayoyi wannan zai sa mu amfana kuma ku amfana a maganin hawan jini a takaice shine mu nemi tafarnuwa cokali guda 20 sai kuma mu nemi garin habata sauda cokali guda goma da zuma lita ɗaya sai mu hada idan mun hada su guri guda sai mutum ya rika shan cokali biyu su uku a yini wannan shine maganin da zan ba ku na hawan jini a wannan bidiyo fi sabilillah kuma muna baran addu'o'inku kuma muna neman shawarorinku a yau ko da yaushe don inganta ayyukanmu a nan nake cewa أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونستغفر من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسان cikin koshin lafiya من gode